This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. sannan muna nan akan intanet a kodayaushe kuke so ku kama mu wato a voahausa.com masu wari assalamu alaikum barkanmu da warhaka mahmud lalo ne tare da ali mustapha sokoto a shirinmu na dare na kuma karshe a wannan rana inda za ku ji cewa a jihar kanan najeriya an gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki a fannin tsaro domin zakulo hanyoyin magance hararen ta'addanci da makamantansu of terrorism, kidnapping, Ƙalubalen ta'addanci sace-sacen mutane, kisan gilla ga rayuwar bil'adama, faɗa tsakanin manoma da makiyaya. Za ku ji ƙarin bayani kan wannan rahoto. A jihar Kebbi kuwa an shiga cikin yanayi na jimami bayan da wutar lantarki ta halaka wasu mutane biyar. Za kuma ku ji yadda mazauna jihar Legas ke kallon kamun lodayin sabon gwamnan jihar Akin Ambudi yayin da yake cikin wato shirin cika shi kwanaki ɗari. Yau kuma muna so ne ku kira ku bayyana ra'ayinku kan matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin Muhammadu Buhari ta ɗauka yayin da ita ma take shirin cika kwanaki ɗarin. Shin kun gamsu lambar da za a kira ita ce biyu amma bari mu fara da shan labaran duniya. To jama'a muna fatar kuna nan da mai da muke a nan Washington DC bayan da aka share kwanaki 42 ba a ji ko mutum ɗaya ya kamu da cutar Ebola ba hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya yanzu ta tabbatar da cewa Liberia ta rabu da wannan masifa. A yau Alhamis ne hukumar ta WHO take ba da wannan albishir in take cewa yanzu Liberia za ta shiga abin da ake kira lokaci ko kuma hali na kallo ko nazari na watanni uku inda za a dinga kula da ita domin tabbatar da cewa cutar nan ta sake bulla a cikinta ba to sai dai kuma wannan ba shine karin farko da aka taɓa yau liberia irin wannan wankan tsarkin na rabuwa da cutar ta ebola ba domin koran tara ga watan mayun da ya gabata an taɓa ɗaukan cewa an kakaɓe cutar daga cikin wannan ƙasa sai kwatsama aka samu labari cewa cutar ta kama wani matashi dan shekaru goma sha bakwai da haihuwa har ma ta zama sanadin ajalinsa kuma ko bayan shi yaron an sake samun akalla wasu mutane biyar da suka kamu da ita wanda su ma dai biyu daga cikinsu wannan cutar ce ta kashe su cutar ebola dai ta hallaka mutane sun fi dubu goma sha daya daga shekarar 2014 zuwa yanzu nan a can kasashen namu na afirka ta yamma ciki har da mutane takwas ta kashe a nan liberia kuma har yanzu ana ci gaba da fama da ita a kasashen gini da saliyo to karshen ta dai wata kotun tarayyar amurka ta tura kera wata mace ma'aikaciyar wata kotu ta daban gidan kurkuku bayan da matar ta ce ita ba za ta bayar da takardar tabbatar da ko izinin yin aure a tsakanin mutane da suke masu jinsi iri ɗaya ne a jihar Kentucky ba. Tun cikin watan jiya hukumomin shari'a suka umarci wannan matar mai suna Kim Davis mai mukamin jami'ar ba da rijista a ta kotun a yankin karamar hukumar Rowan da ke jihar Kentucky da cewa ta rinka ba da takardun izinin auratayya ga dukkanin ma'aurata ba tare da la'akari da ko mace da namiji ne. ko mace da mace ne ko ma maza ne da suka auri kawunansu ba abin da babbar kotun kolin amurka ta halatta tun watan yunin da ya gabata to amma miss davis ta ki ta ce ita ba za ta ba da takardun aure ga 'yan luwaɗi ko masu maɗigo ba don ta ce addininta ya haramta mata wato ya haramta mata amincewa da irin wannan aure na jinsi ɗaya na mutane To muna ba ku labaran duniya daga sashen Hausa na mura Amurka na Washington DC ne. Gungun 'yancin ranar da ke fatar kaiwa cikin wasu kasashen yammacin Turai sun kyarda da a kwashe su daga wata tashar jiragen kasa da ke ƙasa Hangare a kai su wajen wani sansani inda ake tsare mutane. Ƙarshen ta ma dai kai sai da aka zo ana baiwa hamata iska tsakaninsu da 'yan sandan da aka turo su zo su kama su ɗin. 'yan sandan sun tsaye da wani jirgin kasa ne da ke cikin makil da irin wannan 'yan gudun hijiran wanda kuma ya yi wa kan iyaka ƙasar australia karere inda aka umarci duk wanda suke cikin jirgin bayan tsaye da su da cewa su fito amma suka ki da yawa daga cikin 'yan gudun hijiran dai sun ce sun gudo ne domin su tserewa yakin basasa da ake a ƙasashe irin su sham wato syria suna neman su je turai ta ranar litinin hukumomin hangare suka yarda wa 'yancin ranar su je ba tare da takardu ba a bayan da jamus ta bayyana shirinta na karɓar 'yan gudun hijiran da ke neman mafaka amma kuma kwatsam shekaran jiya talata sai hukumomin hangare din suka daina barin mutanen da ba sa da takardar tafiya ta visa su shige zuwa jamus din shugaban kasar guatemala otto perez molina ya yi murabus din ba shiri daga kujerarsa ta mulki bayan da aka alakanta shi da wata cuwa-cuwa wani kakakin fadar shugabancin kasar ya fada a yau alhamis cewa tun jiya da daddare ne shugaba molina wanda tun shekarar 2012 yake mulki ya mika takardarsa ta yin murabus bayan da wani alkali ya ba da umarnin a kama shi a tsare kuma a yi mishi tambayoyi tun shekaran jiya talata ma a ashe 'yan majalisar dokokin guatemala din suka tsige shugaban bayan da aka zarge shi da kulla wata hana da har ila yau ta wuce da ministocinsa guda shida har ma da mataimakin shugaban kasan mr molina dai ya musanta zargin ya kuma ce zai bawa masu wato masu binciken lamarin cikakken haɗin kai To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To shiya ta ɗaya ta rundunar 'yan sandan Najeriya da ke Kano mai kula da jihohin Jigawa da Kanan da kuma Katsina. ta shirya babban taron masu ruwa da tsaki kan lamuran tsaro da eh, wato da kara aikata miyagun laifuka a cikin al'umma daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari taron nauni guda ya kunshi sarakunan gargajiya 'yan siyasa manyan jami'an 'yan sanda shugabannin al'umma da masana ilimin tsaro mai zurfi malaman jami'a da sauran masu ruwa da tsaki of terrorism kidnapping Kalubalen ta'addanci sace-sacen mutane, kisan gilla ga rayuwar bil'adama, faɗa tsakanin manoma da makiyaya, aikace-aikacen tsafi, faɗe da kuma rashawa da cin hanci. Su ne suka mamaye da ma dabaibaye ayyukan jami'an tsaro a wannan ƙasa. lafizan tsohon sfeto janar na 'yan sandan najeriya kenan alhaji ibrahim kwamasi wadda ke zaman shugaban taron shi kuwa dan masanin kano alhaji yusuf bello mai tama cewa ya yi Ya ce muna fama da matsalar gurɓacewar sunan Najeriya a idanun duniya a cikin gida kuma muna fuskantar ƙalubalen tsaro. Akwai ɓangarori guda biyu da ke da muhimmiyar rawar takawa wajen warware wannan gagarumar matsala, wato ɓangaren shari'a da kuma ɓangaren hukumar 'yan sanda. shi ma mai martaba sarkin haɗeja a jihar jigawa alhaji adamu abubakar maje ya gabatar da makala mai taken yadda dangantaka tsakanin sarakunan gargajiya al'umma da kuma 'yan sanda za ta kai ga wurkushe ayyukan ɓata gari a cikin al'umma haka zalika shi ma wani mashahurin ɗan farauta mai suna muhammad bashir cira ya gabatar da wata makala mai taken rawar da 'yan farauta ke takawa wajen wanzar da tsaro a lardin arewacin najeriya hukumomin tsaro da masarauta su gane mahimmancin dan farauta gurin tsaro ko sarkin kano da aka fara yi a kano bagauda mamarauci ne mataimakin sifetin 'yan sanda na najeriya mai kula da shiya ta daya aig tambar yabo muhammad da ke zama mai masaukin baki shine wakilci sifetin 'yan sanda na najeriya salmon arese abin da federal gamman ta sa magaba na yaƙi da ta'addanci da kuma cin hanci da rashawa don jama'a su queuing in su ma su tallafa ma gwamnati mu ma a matsayin mu na security agency mu ma mu tallafa ma gwamnati a samu a ci nasara mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To madalla a gaida kai kwari to al'ummar garin argungu da ke jihar kebbin najeriya na cikin wani yanayi na jimami bayan da na'urar wutar lantarki ta transformer ta halaka mutane akalla biyar daga sokoto ga rahoton da murtala faruk sanyi ya aiko mana na ji ta bakin jami'in watsa labarai na hukumar samar da wutar lantarki ta yankin kaduna abdulaziz abdullahi wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin da farko zan muna matukar bakin ciki da abin da ya faru mun samu labarin abin da ya faru yau da safe wurin karfe daya na dare sanadiyar ruwan saman da aka yi ya sa aka samu wannan da na'urorin na'urorinmu da suka samu tangarɗa wanda har suka yi sanadiyar mutuwar mutane a yanzu da nake magana da kai mutane hudu sun rasa rayukan sannan kuma kaman guda biyar ko zuwa shida suna asibiti muna kusa da sakon jajenmu da bakin ciki da ga iyalansu. Hatsarin ya auku ne a daren jiya Laraba sa'ad da ake tafka ruwan sama kama da bakin kwarya yayin da wata na'urar rarraba wutar lantarki ta fashe a unguwar filin su kuwa da ke garin Argungu ta jihar Kebbi. Lamarin ko ya yi sanadiyar rasa rayuka akalla biyar da kuma jikkata waɗansu kamar yadda wasu ganau suka bayyana. jiya ne ana ruwa salin karfe ɗaya sai transformer ta cikin filin su kuwa sai ta yi boston to ta daɗe tana balki da wuta haka wayoyin da suke sama na layin wutan gaba ita koma ta yi ja to kuma sai ƙasa ko ina ya ɗauki shokin anguwar dai ko ina dai ka ga mutane za ka gan su dai sun yi zugun haka ana jimamin faruwar wannan abu sunana sura da kasim magaji argungu hakika ni mutum da nisan da rasuwar su domin na halarci sallar jana'iza su hakika ne wasu gaskiya ba wutar ce ba illa wajen ceto ne saboda ɗayan daga cikin su mahaifi ne ya laƙe ga wutar ya je ya ije shi to sai shi ma wutar ta riƙe shi tuni dai da aka yi jana'izar waɗanda suka rasa rayukansu jana'izar da gwamnan jihar Atiku gudu ya halarta Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria ce Allah ya kyauta. to a can jihar legas da ke kudancin najeriya har ila yau mutane sun fara tofa albarkacin bakin su yayin da gwamnatin akin ambodi ke shirin cika kwanaki 100 da hawa karagar mulki daga legas ga rahoton da baban babangida jibril ya aiko mana game da ayyukan gwamnatin jihar karkashin jagorancin gwamna kin ambode na jam'iyyar apc to ko menene ra'ayin wasu mazauna birnin ga dai abinda wasu su ke cewa sunana abu yazid abu sufiyanu a gaskiya gwamnatin apc in dai allah ya ce maka suka ci gaba da tsari kamar yanzu akwai sauki fiye da da gwamnatin fashola kamar mu masu sana'ar haya okada da ma sana'a yawo haka sai dai a yanda gwamnatin jihar da magoya bayan ta ke ganin ta taka rawar gani su kuwa 'yan adawa na ganin babu wani abin a zo a gani a tafiyar gwamnati musamman ma dai takun saka da ke tsakaninsa da wanda ya gada generally they've turned their back against fashola look at the lagos state ya ce ya soke ayyukan da ya gada daga tsohon gwamna a fashola wannan me hakan yake nufi kenan abinda aka zaɓe shi ya zo ya yi kenan ko da yake kamar gwamnatin tarayya babu wani shiri na gudanar da biki a lokacin cika wannan kwanaki amma dai gwamnatin ta bayyana wasu ayyukan da ta gudanar a kwanaki ɗari na hawanta kan karagar mulki a shafinta na intanet da suka hada da kafa ƙananan asibitoci ashirin da ba da umarnin ɗaukan malaman makarantun firamare dubu ɗaya da ɗari uku da kuma gyaran wasu hanyoyin mota domin rage cunkoson ababen ababen hawa a birnin na Legas ta fannin tsaro kuwa ga abin da wani mazaunin birnin ke cewa to gaskiya tun da dai sabuwar gwamnati ta shigo ta akin ambode yake ganawa da jami'an tsaro dangane da matakan da ya kamata a ɗauka na inganta tsaro a cikin lagos baban yaji jibrin murai amurka daga Legas a nigeria tẹnu wọn lójoojúmọ́ wípé Túndé love bá Fáláwo. àwa la mú gbòròdùn ta hukumomin najeriya da niger na can suna tattaunawa a junansu kan yadda za su bunƙasa harkokin kasuwanci akan yakokin ƙasashen biyu daga birnin kwanni ga rahoton da haruna bako ya aiko mana ana na yanzu haka ana ganawa tsakanin kasashen Nijar Najeriya bayan ganawar da aka yi tsakanin bangarorin jihohin da ke bakin boda Sokoto a Najeriya da kuma Tawa a jamhuriyar Nijar wannan ko yana zuwa ne a daidai lokacin da kasashen guda biyu suka sha alwashin bunƙasa kasuwanci a cikinsu inda za a yi wuraren ajiye kaya a bakin bodar ragaya jihar doson nijar da kuma kamba a jihar kebin tarayyar najeriya akan wannan tattara da bangarorin na kasashen guda biyu ke yi alhaji sani mai kasat shugaban 'yan kasuwa na birnin kwanni ya yi muna ƙarin bayani bisa wannan tattaunawa sai mu ce lalle 'yan kasuwa kwarai muke murna kuma mun ji daɗi bisa wannan tattaunawa abinda muke hwata ga tattaunawa nan idan aka kare ta kuma abin ya tabbata wanga da su shugabanni suka gaza ai mutum ya roki Allah kawai jari in dai kana da jari to da wani zaman banza da cewa an tsaya an dogara ga kasa kaza da cewa wannan duhucewa zai shi ko alhaji isu haruna zinda shugaban 'yan kasuwa na illela local government a jihar sokoton tarayyar najeriya nuna gamsuwar yi tare da bayyana alfanun da in haka zai kawo ma talakawan jamhuriyar Nijar da na tarayyar Najeriya. Na haka wannan tattauna da an ga mota da yamai to in Allah ya so ba da daɗewa ba nan da wata biyu zuwa uku zaka ga an fara aza tubalan gina wannan waya house da ake son a yi na aje wannan kayan in Allah ya Haruna Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. kuma da la'a da haruna bako yanzu kuma lokaci ne da za mu fara ɗaukar wayoyinku domin mu ji ra'ayinku yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kamar Allah kiranmu na farko mun same shi ne daga Kaduna wane ne akan layi? Eh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Eh, na Usman Mukhtar ɗan Nijar wanda yake kasuwan bacci Kaduna. To muna jin kamalan Usman. To a gaskiya cika shekara kwana ɗari a kan darajar mulki da shugaban muhammad Buhari to a gaskiya na ganin an samu cigaba wanda ba karami ba sosai don ganin cewa an samu zaman lafiya kuma an samu tallan lantarki sai gaskiya abin da madan ya cewa gaskiya wannan kwana ɗari ya fi shekara goma sha shida da wata jam'iyya ta tana mulki a Najeriya da fatan za ta tashi lafiya daga Usman Mukhtar Ɗan Gara wanda ke son baki ta malam suma mun gode kwarai sai jihar kwara wani ne akan layi to assalamu alaikum mai magana bello garba ina mai fulawar kala kala na sifa kwara daga fara a nigeria a gaskiya ka kwanaki ɗari da mai girma muhammadu buhari a shugaban ƙasar mu na najeriya ya yi gaskiya abin farin ciki ne kuma abin yabo ne kuma gaskiya mun yaba kwarai da gaskiya idan muka duba gaskiya kwanakin na ɗari to sun yi shekara goma sha shekara da Malam Bello. yawa abin da muke dubawa a cikin kwanaki ɗarin matakan da aka ɗauka na yaƙi da cin hanci da rashawa kawai wannan fanni muke dubawa. Eh to gaskiya idan muka duba an samu ci gaba kwarai da gaskiya abin da ya yi yaƙi da cin hanci da rashawa. Gaskiya in kowa ya san an samu ci gaba kwarai da gaskiya. garon da yaƙi da ake yi da cin rafiya kuma muna kira ga shi kansa mai girma shugaban ƙasa kowane irin mutum ne kuma komi matsayinsa duk wanda ya taka ya canci ya kamata a na siyasa gaban kotu kuma a fato kudaden na jama'a ne kuma awa jama'a aiki. Mun gode Malam Bello Dinawa daga Kwara sai jamhuriyar Nijar wane ne akan layi? To salamu alaikum. Alaikum salam. ina umma malam Ali daga dogon a cikin jamhuriyar Nijar. To malam Ali Lalle kuma kwana ɗari da Muhammadu Buhari shi na iko. Lalle ya yaƙi da ta'addanci da kuma yaƙi da handama da fafakere da sun magabata sun ta zaman yada. In dai Muhammadu Buhari ya kai shekara hudu shi na cika manda shi daidai. Insha Allah lalle Najeriya za ta rufara. yanzu cikin kwana da ɗari an kai abubuwan da an kai ya kai kamar shekara na shekara goma shida da biyu biyu ta yi tana iko ba ta ɓartar yi ba na gode da radio Amerika. to malam lamu ma mun gode bari mu je kaduna wane ne akan layi hello hello muna jin ka eh salamu alaikum wa alaikum salam kana magana da yakubu sabon osaban oh daga kamaru kudu zangon katab local government kaduna state nigeria to malam yakubu sabon osaban oh muna jin ka amma ni dan pdp ne amma zan faɗa gaskiya ne eh muna jin ka yawa tsakanin allah an samu canji a wannan gwamnati Eh, saboda musamman wannan 'yan tatan gwamnatin Mala Yakubu muna magana ne akan fannin matakan da gwamnatin Buhari ta ɗauka na yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin kwanaki ɗarin nan da yake shirin cika wani eh, kun gamsu? Eh gaskiya mun gamsu. Eh kamar menene sa ka ce kun gamsu? Yawwa abin da ya sa dama ai dukiya ne talaka. Hello? Hello? Eh yawa muna jin ka. yawwa to dukiya kuma na talaka ne in Allah da mu muna farin ciki a karban wana to malai kuma mun gode kwarai da gaske da Kaduna kenan bari mu je birnin Port wane ne a Port Harcourt Ashir magaji ne daga Port Harcourt to malai Ashir muna jinka gaskiya wannan mulkin mun ji daɗin saboda direba ne ne amma duk da muna kashe kuɗi a hanya sosai wurin ma'aikata amma yanzu sun tsori ma gaba daya wato kana kun ba sa wani nuna dole sai an bayar saboda wato kamar masu jami'an tsaro masu karɓar na gora kenan in kun zo shigewa eh, eh ya ragu kenan ya ragu ya kamar waɗanne irin hanyoyi kamar a waɗanne hanyoyi kuke ganin wannan canji daga fatakwat da zuwa daga gombe zuwa fatakwat da wannan karan na ga sauki sosai to mala ashir mun gode kwarai da gaske ga kira daga adamawa wane ne a kan layi eh, alhamdulillah haka ma ah, eh, to kuma hello wane ne akan layi a adamawa ta watakila layi nashi a katse lambar da za a kira da ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sa alama ƙari wato plus sai a sa ɗaya sai a jero lambobin maudu'in da muke tattauna a kai shine shin kun gamsu da irin matakan da gwamnatin muhammadu buhari take ta ɗauka ko kuma take kan ɗauka a cikin kwanaki 100 da ta ke shirin cika bayan da ta karbi wato ragaman mulki ga kira daga taraba wane ne akan layi sunana yakubu da mudon daga karamin hukumar ukari anguwa akata jihar taraba yakubu muna jin ka eh to rediyo ne kusa da yadda allah wani ra'ayi ya ce kai yi. to abin da muke tattauna a kai shine shin kun gamsu da irin matakan da gwamnatin buhari take dauka ko ta dauka a cikin kwanaki ɗarin nan a fannin yaƙi da cin hanci da rashawa mun gamsu sosai eh kamar menene kake menene eh, dalilin ka menene wato hujjaka eh hujja na shine ko waɗannan kuɗaɗe da ake karɓo su da muke ji ake tabbatar muna wannan ma yana daga cikin hujjar mu wanda za mu samu karfin jiki wanda muna kuma fatan waɗannan kuɗin sha Allah za mu muna ayyuka da su To Yakubu daga Taraba mun gode kwarai ga kira daga makwabciyar Taraba wato Adamawa wani ne akan layi? comrade suleiman alam da ne yake magana comrade muna jin ka Yawwa a gaskiya fi jirgin mu ka nan mun ga canji sosai a wani fanni a bangaren tsaro muna magana akan batun yaƙi da cin hanci da rashawa malam comrade ok maganan yaƙi da cin hanci da rashawa kuma gaskiya mun gamsu eh kamar menene sa ka faɗa ka Yawwa, da masu amsan na goro a hanya bila adadin diga nan kafin ma a ce ka iso benue state to komar daga adama mun gode kwarai ga wani kiran daga sokoto wane ne a kan layi assalamu alaikum kana magana da ya yaki to malam kabir muna jin ka a gaskiya ni zan iya cewa na gamsu a nawa bangare hmm. sanan yadda miji ana iya kama manya-manyan ainihin waɗanda suka yi cin hanci da rashawa kuma ana gurfanar da su gaban kotu kuma kotu tana nata aiki sai dai ba nan gizo ka saka ba ya kamata ita ma efcc da icpc ainihi su tabbatar da kudaden da suka kwato ga azaluman kasa to a kawo su domin su ma 'yan kasa su umfana malam kabiru daga sokoto mun gode ga kira daga gombe wane ne akan layi malam suleiman tolba ne daga gombe to malam suleiman muna jinka gaskiya mun gamsu da abin da wannan gwamnati ke tafiya na batun yaƙi da yanci da rasha nan sosai saboda mun ga canji ko a wutan lantarki kamar da ke ba a cikin gombe nake ba na wani gari sun shi tuho to alhamdulillah mun ga canje muna fatan Allah ya taimaki shugaban kasa da sa baki daya to malam suleiman kenan daga jihar gombe arewa maso gabashin najeriya lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna tattauna ne kan batun da ya shafi irin matakan da gwamnatin muhammadu buhari ta ɗauka ko take kan ɗauka yayin da take wato shirin cika kwanaki 100 da karɓar ragama mulkin najeriya shin kun gamsu da waɗannan matakan da ake ɗauka lambar da za a kira kamar yadda na faɗa ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to ga wani kira wani ne akan layi alhaji idris aliyu kwantagora to muna jin kamalan aliyu idris alhamdulillah ni na gamsu da wannan mulki na shugaba buhari akan yaki da cin hanci da rasa da ake yi saboda haka muna roƙon Allah ubangiji yawaita mashi lokaci mu samu komai ya da mana daidai insha Allah Assalamu alaikum. To Allah wa alaikum salam da wannan kira na Malam Aliyu daga Kwantagora jihar Neji muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku domin jin ra'ayinku. Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A 'yan kwanakin da suka rage na ƙarshen watan da ya wuce na Agusta, ƙungiyar ta'addanci ta Boko Haram mai tushe a Najeriya ta kai hare-hare akan wasu ƙauyuka da ke arewa maso gabashin ƙasar, inda rahotanni da ke nunin cewa ta kashe mutane sama da tamanin da kakkausar suka kuma amurka tana yin allah wadai da wannan hare-haren waɗanda ke nunin munanan hare-haren ta'addanci na kan mai uwa da wabi da ƙungiyar ke kaiwa arewa maso gabashin najeriya da tafkin chadi kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associate press ya ruwaito gwamnan jihar borno kashin shattima ya fito ya tabbatar da faruwar hare-haren inda ya ce ina mai son fuskanci cewa wannan annobar ta boko haram ta faɗo kan mu ne baki ɗaya inda su maharan ba sa nuna bambanci kan kowa ba su da cewa kai musulmi ne ko kirista kuma ba su da wata kabila da suke fifitawa kan wata ranar 27 ga watan agusta ne aka cika kwanaki 500 da sace 'yan mata ɗalibai su 276 da ƙungiyar boko haram ta yi daga makarantarsu ta sakandare a garin chibok sace 'yan matan ne ya jawo hankalin duniya ga ta'addancin da ƙungiyar boko haram take yi yana kuma ɗaya daga cikin ire-iren hare-hare da sace mutane da suke ci gaba da yi a Najeriya da Chadi da Nijar da Kamaru. Rahotanni na nunin cewa ƙungiyar Boko Haram ta kashe sama da mutane dubu sha biyar tun daga shekarar dubu da tara. A kwana-kwanan nan ne sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo ziyara nan Washington inda shi da shugaban Amurka Barack Obama suka tattauna kan hanyoyin da za a daƙile ƙungiyar Boko Haram shugaba obama ya nuna goyon bayansa ga bayyaniyar ajandar da shugaba buhari ke da ita ta yadda za a murƙushe dukkan maharan da ke najeriya amurka na taimakawa wannan ƙoƙarin ta cikin wasu shirye-shiryen ba da tsaro da dabarun shawo kan ta'addanci waɗanda ke samarwa da najeriya bayanan leƙen asiri da masu bayar da shawara da horo har ma da kayayyakin aiki baya ga haka amurka na bayar da taimako ga rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashen yankin tafkin chadi da ƙasar benin waɗanda suka miƙe tsaye wajen ganin an haɗa hannu domin murƙushe ƙungiyar boko haram amurka za ta ci gaba da ba da goyon baya ga gwamnatoci da mutanen da ke kewayen tafkin chadi a fafatawa da suke na ganin ƙarshen ƙungiyar boko haram wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau ga aliyu mustapha sokoto ya dawo da labarai a takaice yankin duniya yau ta fito tana nuna tashin hankali da alhini ga irin illar da rashin kwanciyar hankali ke da ke addabar kasashen yankin gabas ta tsakiya yake janyowa musamman a gurin ilimin yara kanana wanda ya yasa yanzu haka aka ce akwai yara sun fi miliyan goma sha uku a kasashe tara na laraba da ba sa cikin makarantu a sanadin irin wannan faɗan da ke gozawa a cikin wayannan kasashen majalisar ta ba da dalilai da dama da ke hana yara su iya zuwa makaranta da suka hada da yawan hale-halen da ake kaiwa su makarantun da yawan asarar mahallai da ke sa mutane suna barin gidajensu suna gurin hijira ga yawan amfani da mafaɗatan suke da gine-ginen makarantu a matsayin wuraren ɓoyewa sannan da kuma ƙudurin iyaye na ƙin barin yaransu su je makaranta domin hanyar zuwa makaranta ɗin bata da kyau akwai hatsari a kanta rahoton ya ce ƙasashen da wani al'amarin ya fi ainihin a cikinsu sun haɗa da syria da iraq da yemen da libya da sudan da jordan da lebanon da turkiya da kuma yankunan falasinawa mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa bayan da aka ga an share kwanaki 42 cur ba a ji ko mutum ɗaya ya kamu da cutar ebola ba ta majalisar ɗinkin duniya da hukumar ta lafiya sun tabbatar da cewa yau ƙasar liberia ta rabu da wannan masifa ɗin sannan wata kotun tare a amurka kuma ta tura ƙyar wata mace ma'aikaciyar wata kotu a gidan kurkuku bayan da ta ƙi ta ba da takardun izinin aure ga 'yan luwaɗi da 'yan maɗigo. ta masu sauraro abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu baki daya sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ali Mustapha Sokoto da kuka ji yanzu yanzu nan sai jul Leathers Gresham da ta bada umarni tare da injiniyan mu Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.